wannan sako ne nake yin sa da sunanmu na 'yan tijjaniya dangane da taron da za a yi na national interreligious conference wanda wannan taro bisa abin da muka gani tsarin taron da yadda ya fito da yadda muka ga waɗannan memo da aka fitar da malaman da aka sa za su wakilci wato ɓangaren musulmai domin taro ne ɓangare biyu ɓangaren musulmai da ɓangaren kirista to waɗanda aka nuna masu muhimmanci jagororin da za su wakilci ɓangaren musulmai to a nan ne muke da ƙorafi muna faɗa mu tijjanawa ba a yi mana adalci ba tunda an ce taron national ne ba na garin kano kawai ba taron national ne to mu tijjanawa ba a yi mana adalci ba domin an nuna waɗanda masu muhimmancin da za su wakilci musulunci ba mu da alaƙa da su ta fahimtar addini ta kusa ko ta nesa abin da yake akwai sai muka fahimci an kaskanta malamanmu an ci mutuncin malamanmu an tozarta gidajen malamanmu ba don komai ba saboda wata maslaha ta siyasa yanzu a garin kano za a yi taro na national interreligious conference a garin kano ya zama na duk manyan gidaje na kano gidan shehu tijjani usman zangon bari-bari shehu atiku shehu mai hula gidan sheikh khalifa ishaka rabiu gidan shehu mudi salga gidan shehu aliyu harazimi gidan shehu harun da sauran gidajen ɗariƙu duka ya zama na wai a taron da za a yi a garin kano na addini irin wannan a kasa samun wani daga cikin jagororin mu khalifofin waɗannan gidaje wanda za a sa hotonsa a karrama shi a azzama shi kamar yadda aka yi wa sauran ɓangarorin addinai kamar ɓangaren izala da ɓangaren kiristoci a kasa yi mana wannan abin sai ya na waɗanda aka nuna suna wakiltan musulmai kamar a zahiri kawai sai ana nuna kamar balalau da bin usman wanda waɗannan me alaƙan yan ɗariƙa da su idan balalau ya zo yana wakiltan bangaren izala in binu usman ya zo yana wakiltan bangaren salafiya mu ma 'yan ɗariƙa sai a nemo wasu daga cikin jagororinmu kamar shayi-shayi kamar irin su saidi bashir da sauransu suna nan su ma sai a sa hotonsu kamar yadda aka sa irin waɗannan domin a gwada cewa mu ma ga waɗansu waɗanda suke wakiltan mu amma abin da aka yi mana rashin adalci mu 'yan ɗariƙa wanda gwamnati ta yi mana a wannan taro sai ya na ni a list ɗin da na gani na members sai ya zama mutum uku mutum uku na farko sai aka sa aka sa aka sa aka sa shekshe mai hula a cikin list ɗin members shine na sha uku aka sa sai diba shirshau tijjani na sha bakwai aka sa shek ibrahim shek taru usman bauchi aka sa shi na 23 saboda allah da annabi wani kila tunanin sai ce masa ato ya ga mai girma kwamishina baba impossible mai girma kwamishina baba impossible ai dama shine kwamishina na abin da ya shafi bangaren addinai kuma a cikin gwamnati yake don haka shi an sa shi dama taron kusan zai zamo shine wato uwa maba da mama a ƙarƙashin gwamnati a ƙarƙashin gwamnati aikinsa yake amma shehunanmu da malamanmu a yi musu wannan walakancin a ɗauko balalau da bin usman a nuna su suke wakiltan musulmai kenan ake nufi wanda balalau ya gabata ya wakilci dan dariƙa ko ɗaya ina ruwan dan dariƙa da balalau ba su suke fitowa kan mimbari ko kwanan nan a bauchi muka samu wanda ta jaki ya fito ya yi magana yake cewa an je wajen taro aka ce shi zai wakilci Dr. Hadi ya tashi a cikin taron ya ce ƙarya ne baya wakiltan Dr. Hadi baya wakiltan ko ya kira sunan Shaidar Usman Bauchi ya ce ko shi bai kai wakilce shi ba sai mu ne kaman a garin Kano a zo a sa waɗannan a nuna su ne kamar suke wakiltar musulmai to wannan cin mutunci da aka yi mana gwamnatin kano ta yi mana mun gode allah ya saka da alkhairi amma ba mu da abin da mu za mu fito mu yi faɗa da gwamnati ko mu ce za mu nuna wa gwamnati wani tawaye ko kaza ba a koyar da mu haka ba amma an koyar da mu cewan ƙuri'an mu namu ne ƙuri'an duk batijjani na batijjani ne kuma abin da yake faruwa shine babu wani batijjani da zai fito bayan wannan walaƙancin da aka yi wa malamansa aka yi wa 'yan ɗariƙa gwamnatin kano ta nuna wani ta ce tana son a zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar apc a matakin jiha na kano wani ba tijjani ya dangwala musu ƙuri'a da haka muke kira zuwa ga tijjanawan kano abin da yasa ko mu muka yi magana an ce taron national ba ce taron kano ba taron national sai sa muka yi magana dukkan wani ba tijjani ka sani cewa kimarka da darajarka a gurin ɗan siyasa shi ne ya zamana ya ga cewan ka riƙe malamanka ka mutunta su ka kimanta su ta yadda baka yadda ake ta alfarman su ba to shi ne zai jawo cewan wannan dan siyasan ya ga yana mararinka to kun ga ga abin da gwamnatin Kano ta yi mana don haka wannan yana nuna cewa daga yanzu gwamnatin kano ba ta bukatan wani batijjani a cikin harkarta ba ta bukatan ƙuri'an ɗan tijjaniya don haka muna da sauran 'yan takarkari waɗanda su ba su yi mana wannan walaƙancin ba mu duba wanda zai yi mana adalci zai girmama mu zai mutunta mu zai mutunta malaman mu mu dangwala masa amma gwamnatin kano yanzu ita kan ta fito ta nuna cewa ba ta bukatan tijjanawa a lamarin talamin karibin walamin ba'idin. domin wannan abin da aka yi ku je ku duba ga kalandan taron nan yana nan yana yau za ku ga yadda aka jero daga farko an sa hoton mai girma shugaban kasa an sa hoton mai girma gwamnan kano an sa hoton mai girma mataimaki gwamnan kano an sa hoton mai martaba sarkin kano an sa hoton wani babban shugaban kiristoci sai aka zo aka sa balalau sannan aka sa bin usman to ba damuwan mu sa su ba a sa su amma suna wakiltan wa bangaren izala suna wakiltan wa bangaren salafiya sai mu ma mu ga hotunan shehunanmu kaman alal akalli mutum ukun nan da aka lissafo su a cikin members aka lissafo wa shek sheshe mai hula aka lissafo shek saidi bashir aka lissafo shek ibrahim shek tsaro usman bauchi su ma sai a sa hotonsu ta yadda yan ɗarika in sun gani sun san waɗannan wakilansu ne na ɗarika amma kawai a zo a yi mana wannan yankan baya da wannan cin mutunci to insha Allah tabaraka wa ta'ala ba mu da abin da za mu yi sai dai mu ce to Allah ya kai mu lokacin zaɓe tijjanawa ƙuri'a ku ku tanada ku ba wa wanda bai walaƙanta kuma bai walakanta malaman ku ba amma wannan abin da aka yi an ci mutuncin mu an nuna mana cewa malaman mu ba su da kima ba su da daraja ba su da muhimmanci a cikin gwamnatin kano ne bai da kima bai da daraja bai da mutunci a wajen gwamnatin kano san haka aka yi mana wannan yankan baya kuma mu muna faɗa wannan taro za mu fito za mu yi rubuce-rubuce za mu yada a gidajen jaridu za mu yada a ko'ina cewa wannan taro ba tijjanawa ba su da wakilci ba su da wakilci ba mu gamsu da abin da aka yi mana na walakanci ba ba mu gamsu da abin da aka yi mana na tozarci ba daga ƙarshe abin da zan faɗa shine zai iya yiwuwa daga cikin tijjana akwai wanda za ka samu shi allah ya yi yana cin arzikinsa ko yana samun abin da yake samu a ƙarƙashin gwamnatin dr abdullahi umar ganduji abin da nake so ka fahimta ba matsala ce ta batun yaƙi ko kaza ba ba haka ba ne in fa an samu wannan batijana matsala ce ta ka duba yadda aka ɗauki malamanka da yadda aka walakanta su da yadda aka walakanta ɗariƙa aka tozarta ɗariƙa idan maslaha ɗariƙa ce a gaban ka to na san zaka ga cewa ɗariƙa ta fi maka siyasa domin ɗan siyasa ba abin da zai amfane ka a lahira ba zai maka komai ba amfaninsa a nan duniya ne kuma daga cikin amfaninsa shine ya girmama ka ya girmama ka ya girmama maka malamai ya girmama maka ka addini amma a ɗauko wasu mutane a sa su ana nuna cewa a garin kano ana nuna wai irin balalau a garin kano ka ce yana wakiltan izalan garin kano lafiya lau ba wani wanda zai yi inkari amma ya wakilci wa saboda Allah tunda za a girmama su malaman mu a yi musu irin wannan kaskanci to wannan walakanci da gwamnati ta yi mun gani mun gode mu kuma a jira lokacin zaɓe insha Allahu tabaraka wa ta'ala insha Allahu in dai ba a gyara ba to ba za a ga da kyau ba malaman mu jallayi ne ba wanda zai ketara mana mutuncin su mu sa ido mu kalle shi malaman mu jallayi ne a jira lokacin zaɓe insha Allah tabaraka wa ta'ala tijjanawa za su yi abin da ya dace da yardan Allah wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin